Mai sauraro barkamu da warhaka Kami Sale ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International Arafai. Shirin a wannan makon zai duba ne kan naɗin sabbin alƙalan wasa da ke jagorantar wasannin ƙasa da ƙasa a Najeriya da aka yi. Ba ba ba ne ba, mulkar kai riko da ba, ba don ai ake ba, wasa mai hana zama a makon da ya gabata ne dai hukumar kula da kwallon kafa ta najeriya nff ta nada sabbin alkalan wasanni har talatin waɗanda hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ke baiwa bajo don jagorantar manyan wasanni a duniya a baya dai najeriya na da irin waɗannan alkalan wasa 27 ne sai dai a bana an samu karuwar uku lamarin da ya sanya adadin su ya kai 30 22 daga cikin su maza ne sannan kuma ragowar takwas ɗin mata a matsayin matashiya bari mu je ga zubairu sani shugaban alkalan wasanni na Najeriya wanda ya mana ƙarin haske a kai. Tsari da muka samu a cikin guda uku ne kawai sababbi. Daman akwai duk shekara ta dokan FIFA sai kayi a ƙarshen shekara Disamba da aka yi gudu medical da kuma fiscal gudu sai ita ƙasar ku tura sunayen wa FIFA wanda suka sun gamsu da hurin shi sai su dawo muku da shi a cikin sabon shekara Januwari da lasisin nasu na hura na wannan shekarar. to ita dokan ta kenan tsarin ta kenan duk shekara in an baka ko shekara ashirin da aka yi kana hurawa sai fifa duk shekara ya kai wannan in ka ci su ya alka kuma in baka ci ba kuma su karbi glasin nasu to wayannan ashirin da bakwai daman tsofaffi ne namu da suka yi abin da ya kamata na medical test da kuma gudu fili an da supervision nasu aka tura sunayen kuma suka da su sai sababbin shiga guda uku akwai mai bin layi shine rafi akwai kuma fifa referee beach akwai fifa referee futsal su ne uku sababbin wanda ka samu su ne bamu yawan alkalan wasanninmu masu international batch fifa guda talatin cif To kowane irin mataki ne ake bi wajen zaɓo irin waɗannan alkalai? Malam Ismaila Abdullahi tsohon alkalin wasa ne a Najeriya da ya taɓa kaiwa ga irin wannan matsayi ya mana tsokaci a kai. Shi fa rataye bajin ko kuma ko ka samu ɗaukaka ka zama international referee akwai ƙa'idodi da yawa ƙa'idodin kuma shine sai ka zama namiji gwarzo sai ka zama grade 1 a grade 1 din kuma sai ka zama grade 1 referee sai ka kasance ka yi national league na 'yan shekaru kaɗan ka sami ƙwarewa kafin a fara tunanin sa ka sai in ka shiga premier league din in ka shiga premier league da lokaci da experience da yardan Allah da kuma ƙoƙarinka ka ne ake tunanin sa ka a international league. international league din kuma ba wai haka kawai ake sawa ba ana duba yawan shekaru ba a ɗaukan wanda ya samu shekaru da yawa a sashen international bayan hanyoyin da ake bi kenan gradually gradually gradually har mutum ya kware Irish Internationalist. Ɗan jihar Kano Ahmad Rabiu Darma na daga cikin waɗannan alƙalai talatin da aka naɗa waɗanda suka samu sahalewar hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ga kuma abin da ya shaidawa Abubakar Isa ɗan dago a tattaunawar su. To abin da ya sa a shi ka san lamarin Allah in Allah ya tsara mu abu baya ce za ka yi dole sai ka yi. Hmm. ni dai na tsinci kaina ne a jajircewa ta da haƙuri da biyayya wanda shine ya kai wannan matakin na har na samu wannan matsayi na alƙalin wasa na duniya to kuma gashi matakin ya faro ne tun daga cikin gida wannan yana nuna kenan alƙalancin da kake a gasar premier najeriya nan ka kai ma kenan ko ku gangaren <laughs> to in haka za a iya cewa ko tunda mm. abin a bayyane yake mm. haka za a ce yanzu a ce ka zama alƙalancin wasa ka fara tun daga ƙasa ka zo har ka zama alƙalin wasa na duniya ka zama biba to haka za a ce kenan tunda ƙurewa in dai aka ce ka daga ka zama fifa to ai ka ƙure Alkalancin wasa kuma a gidan soja a ce janar to kuma mu riga mun zama janar jarabawa ce ko ko wani ne matakai mutum yake hawa eh jaraba ce akwai jarabobi akwai matakai hmm. wanda duk mun riga mun buwa ina abubuwa wanda za ka yi course za ka yi gudu sannan za a duba assessment ɗinka a cikin fili da kake alkalancin wasa a na ƙasa wanda duk wa'annan ake harhaɗawa sai a tsaya sai su duba sai su zauna su kwamitin sai su ga me ya kamata su wa ya kamata su dauka wa ya cancanta to irin wannan cancan Allah in suka zauna an kana da rabo sai ga Allah ya baka hmm. yanzu kamar daga jihar Kano ku nawa ne yanzu eh mu yanzu a jihar Kano mu biyu ne akwai Bashir Salisu fage wanda shi ya riga ni ma samun bajin tunda shi ya samu baje tun shekarar 2016 hmm. mu biyu ne a jihar Kano wanda a Kano kaga mu uku ne muka taɓa mu FIFA hmm. daga Ibrahim Umar fage sai shi Bashir sai ni na uku tsawon tarihi a tsawon tarihi faɗin jihar Kano gaba ɗaya faɗin jihar Kano mu uku ne muka taɓa FIFA mhm. a Najeriya kuna da yawa ne eh a Najeriya mu 30 ne mhm. mu 30 ne to haka akwai ƙasa akwai garuruwa akwai wanda suke da guda biyu akwai wanda suke da guda uku akwai wanda suke da guda akwai wanda ma ba su da shi mhm. ya kaji a ranka da ka kasance ka hau wannan mataki to ba abin da zan cewa Allah sai godiya tunda duk wani alƙalin wasa da yake a ƙarancin Najeriya burinsa a ce ya dora bajin FIFA to ba abin da zan cewa Allah sai godiya menene babban burin ka a wannan sana'a babban buri na in yi lafiya an gama lafiya babban buri na ne adalci a ga duk wanda ya haɗu da na da shi a cikin filin kwallo babban buri na na ƙurewa alƙalancin wasan na wani kafa to sai dai wani ƙalubale da alkalan da suka fito daga najeriya ke samu a wurin hukumar fifa shine rashin samun damar busa wasanni a matakin nahiyar afirka ko kuma duniya abinda ake ganin na kawo musu cikas waɗanne irin matakai a yanzu hukumar ƙwallon ƙafa ta najeriya ke ɗauka don ganin 'yan najeriya sun sami irin wannan dama bar mu sake komawa wajen zubairu sani shugaban alkalai na ƙasar eh, gaskiya muna fata ko muna aiki a in ka idan ka tunawa baya tun lokacin wancan da aka cire da afghan ba ta najeriya wanda minista lokacin an zauna da shi minista ɗin da mu president na NFL ya je secretary general ya je da mu shugabanci na alkalin wasanni mun je mun zauna sau biyu domin mu samu mafita ya da a yi kowa rana aka ce ranar wanka babu wai cibi muka fefeta duk yadda ya kamata ya kuma da nan gama samu yan najeriya sun samu shiga mu a fannin training ana samun training ko muna da alkalin wasan da suka cancanta amma akwai siyasu da yawa da su suka ɗauki mataki da su ɗauka amma abu ne kamar makarin jami'a ne bayan da aka yi ka shiga jami'a ce yau komin ilimin ka komin gobe a ce ka ka fito da digiri washe gari dole akwai level level ne to shi ma hore wasan na level level ne suna cikin wannan level suna cikin wannan level din sai ka je da fara daga B da ka fara daga C D A ka je elite to in ba ba ku da elite referee nan ba da ma ku shiga wannan wasan shine babban wasa a Afirka dole kuma elite ne wanda daga nan ne kuma da ɗauke su zuwa world cup wanda wannan a yanzu haka muna kokari in allah da an kira da elite cup din ba mu samu ko ɗaya ba amma muna da bi muna expecting insha Allah da ya qualifying da iya zuwa afcon cikin da ubangi ganin yadda a yanzu waɗannan alƙalai suka kai ga wannan matsayi umar sama'ila gumau mai sharhi kan lamuran wasanni a najeriya ya ce babban kalubalen da ke gabansu shine kawo sauyi tare da samun damar jagorantar manyan wasanni a nahiyar afirka da ma duniya baki daya ya kamata su ma su nuna wa duniya cewa irin yadda aka ɗauki alƙalan wasan ƙwallon ƙafa a najeriya ba haka ba ne ana gani ba su da ƙwarewa ba su da inganci ba su ma san yadda za su yi amfani da dokokin harkan wasan ƙwallon ƙafa ba wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa za ka ga alƙalan wasan najeriya ba a basu daraja a nahiyar afirka caf da kuma hukumar gudanar da ƙwallon ƙafa ta duniya fifa to amma a wannan karo kaga sai dai mu ce an fara dubi da irin yadda ake ganin suna gyara ingancin alƙalancin wasansu idan muka duba gasar ƙwararru ta nan gida najeriya irin kurakuran da alƙalan wasan suke samu a baya gaskiya mun ga sauye-sauye waɗanda suna ɗaya daga cikin abin da suka taimaka wa alƙalan wasan na biyu shine waɗanda suke sa ido akan alƙalan wasan suna ladabtar da su kuma suna hukuntar da su a duk lokacin da aka ga sun yi kure wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa suka jajirce suka ƙara rike aikin hannu biyu to ya kamata gaskiya su zage dantse su nuna wa duniya cewa muna da ƙwararrun alƙalan wasa da ba ma a nahiyar afirka ba da ma duniya baki ɗaya duk inda alkalin wasa zai iya kaiwa na matakin ɗaukaka to za a iya ce najeriya muna da shi wannan abu ne da ya kamata su ƙara dagewa su nuna wa duniya cewa muna da inganci muna da ƙwarewa kuma muna da sanin harkar wasan ƙwallon kafa. sai ta zaka ka kai bayaki. Yan ku ka kai ta huci eh, ya ba kai ta zaki kaga zuba gidan madaci ban ga abin da ya raba ba wasa ne ba wasa ne To da wannan ne ko muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Abubakar Isa ɗan dago. Hassan Alhassan Suleja ya ɗaukan mana shirin. Kamin misali ke cewa mu huta lafiya.